yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi samun gyara a cikin al'umma wani abu ne da yake sanya alkhairi ya yawaita a cikin wannan al'umma samun masu gyara a cikin al'umma masu kawar da dukkan wata barna masu fada da ita wannan shi yake sa kowace al'umma ta samu alkhairi mai yawa a cikinta kuma shi yake sa wannan al'umma ta samu gindin zama a bayan ƙasa babu wata al'umma da ta taɓa samun cigaba cigaba na gasken gaske cigaba na haƙiƙa ta yi rayuwa cikin nutsuwa da kwanciyar hankali sai sanda ya zanto akwai masu ainihin gyara masu gyara abin da aka bata a cikin wannan al'umma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa inda masu gyara yake nan alkhairi yake Allah subhanahu wata'ala yana cewa babu alkhairi a yawa yawancin ganawarsu sai dai ganawar da za su yi umarni da kyakkyawan abu ko za su yi sadaka ko su yi umarni da kyakkyawan abu ko kuma gyara a tsakankanin mutane waɗannan abubuwa uku da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan ayar zamu ga dukkan su wasu abubuwa ne da suke da alaka da gyara mutanen da za su zanto masu ɗaukar dukiyarsu su bayar dan Allah domin taimakawa mabukata domin ciyar da addinin su gaba waɗannan mutane ne masu son gyara a cikin al'umma Haka hakanan mutanen da za su kasance masu umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna waɗannan mutane ne masu son gyara a cikin al'umma sannan Allah ce au islahun bainan nas au islahin bainan nas wannan dan ya nuna maka duka abubuwan da aka ambata a baya suna iya shiga ƙarƙashin islahun bainan nas sannan kuma da wasu hanyoyin gyara ɗin daban da ba a ambata ba hakanan Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa tuba ba zai yiwu ba sawa'un ga mutum ɗaya ne ko ga mutane da yawa ko ga al'umma har sai sun haɗa tuban nan nasu da gyara ma'ana sun gyara abin da suka ɓata lokacin da suke cikin laifuffuka sai sun haɗa gyara tare da wannan tuban ba kawai su tuba ba amma abin da suka kawo na ɓarna su ba bashi ya ci gaba da yaɗuwa dole sai sun fito sun nuna wa mutane abin da da a baya suka yi ba shi da kyau sun jawo mutane zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya a wurare daban-daban Allah subhanahu ta'ala ya haɗa batun tuba da harkar gyara ta illallazina tabo wa aslahu sai ga waɗanda suka tuba kuma suka gyara ashe kaga tuba ba zai cika ba sai tare da gyara mutum ya gyara abin da ya bata hakanan Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana cewa dukkanin sanda aka ya kasance akwai masu gyara cikin al'umma to Allah baya tozarta aikin waɗannan mutane baya tozarta ladansu Allah subhanahu wata'ala yana cewa wallazina yumassikuna bil kitab wa aqamu as-salata inna la nudhi'u ajra al-muslihin wanda duk suka rike alqur'ani kankan wajen aiki karanta shi da fahimta sa da aiki da shi suka tsayar da sallah to mu fa inji Allah subhanahu wata'ala lalle mu ba ma lalata ba ma tozarta wato aikin ba tozarta ladan masu ƙarin kawo gyara hakanan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna cewa babu yadda za a al'umma ta ci gaba da ɗorewa a matsayinta na al'umma dole sai akwai masu gyara a cikinta ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa ma kana rabbuka liyuhlika qura bi zulmin wa ahliha muslihun Allah ba zai taba halaka wata alƙarya saboda zalunci ta ba matukar dai ahluha muslihun mutanen ciki suna ƙoƙarin gyara saboda ka samuwar masu gyara a cikin al'umma waɗanda za su samu goyon baya waɗanda za a sakan musu mara za a bar su su yi aikinsu to wannan yana zamowa kariya ce ga wannan al'umma daga halaka da lalacewa da taɓarɓarewa amma idan za a yaƙi masu ƙoƙarin kawo gyara ko a nuna musu tsana ko a rika tsangwama su ko a rika takura su ana matsa musu to wannan fa alama ce ta cewa wannan al'umma ba za ta je ko'ina ba al'umma ce wacce za ta lalace ta ɓalɓalce, ƙarshen ta halaka saboda ka gyara a cikin al'umma wani abu ne wanda shi ne sinadarin ɗaukakan kowace al'umma da zama wani abu ita kanta ta rayu cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala amma da tarar aka rasa masu ƙoƙarin gyarawa to wanda al'ummar babu inda za ta je gyara shi ne abin da ya lalace ya samu tangarɗa a dawo da shi zuwa ga yanayinsa mai kyau <coughs> wanda shi ake cewa al'islah muna da asfalah muna da al'islah mutum ya zanto a karan kansa mutumin kirki a karan kansa ya zanto mai imani da Allah da manzanninsa da dukkan shika-shikan imani mai tsayar da sallah mai riko an addini mai gaskiya mai amana mai zaman lafiya wannan shine as-salih mutumin kirki al-muslih kuma shine mutumin kirki kuma mai kokarin mayar da wasu su zama mutanen kirki saboda haka kaga ashe dukkan wanda yake mai gyara mai kawo ƙoƙarin kawo gyara dole sai ya kasance mutumin kirki ne a karan kansa wannan kirkin nasa ki ƙoƙari ya ga wasu ma sun sinfantu da shi amma ba dukkan mutumin kirki ne yake zama mai kawo gyara ba saboda ka Allah subhanahu wataala yana ƙare al'umma idan akwai masu kawo gyara a cikinta ba idan akwai mutanen kirki a cikinta ba idan ya zanto mutanen kirkin da suke cikinta sun shantake a iyakaran kansu suna kirki amma ba za su kirawo mutane zuwa ga daidai ba ba za su hana mummunan abu ba za su yi umarni da kyakkyawa ba to wannan idan barna ta yi yawa Allah ya aiko azabarsa gaba ɗaya za ta haɗa da su gaba ɗaya za ta haɗa da su Aisha ko Ummu Salama tana tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam laku wa fina salihun laku wa fina salihun a halaka mu alhalin a cikinmu akwai mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita kwarai kuwa idan na banza suka yi yawa yayin da na banza suka yi yawa to ko da akwai mutanen kirki in Allah ya tashi kawo halakar azabarsa to ba za ta rabe ba tsakanin wannan da wancan kowa za ta safe shi saboda haka dole ne a samu mutane waɗanda suke masu kawo gyara a cikin al'umma gyara yana da fage daban-daban wanda yake al'umma take da bukatarsa amma mafi mahimmanci shine gyaran aƙida gyara wa mutane tsakanin su da Allah subhanahu wata'ala da ƙoƙarin yaƙar dukkan wasu aƙidu waɗanda suka ci karo da aƙidar annabawan Allah da aƙidar manzannin Allah dole ne a samu waɗanda za su tsaya kai da fata su ga cewa sun gyara wa mutane aƙidarsu wannan kuma yana da dalilai masu yawa da za su sa haka daga cikin dalilan da za su sa haka kasancewar ita aƙida ita ce ƙololuwa ita ce asafi ita ce ginshiki akan ta ake gina kowane irin aiki mai kyau duk wani aiki duk yadda ya kai ga kyau da nagarta matuƙar ba a gina shi akan kyakkyawar aƙida ba ba zai samu karɓuwa wurin Allah ba mutumin da ya rayu baya da aƙida mai kyau ko ya rayu kafiri to koda yayi aiki saboda rashin imaninsa da Allah da manzanninsa da ranar lahira aqidarsa ba za aikinsa ba zai karɓo ba ko da kuwa mai kyau ne ayoyi da yawa a cikin Alƙur'ani sun nuna wannan daga ciki akwai faɗar Allah subhanahu wataala to man yartadid minkum an dinihi ya wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wanda duk ya yarda daga cikin ku ya bar addininsa wato ana nufin musulunci wanda duk ya yi ban musulunci Allah ce to waɗannan su ne ayyukansu suka rushe da da aka faɗi rushewar ayyuka ana nufin ayyuka na ƙwarai tunda aikin banza wannan daman a rusashe ne ana nufin aiki na ƙwarai sada zumunci taimakawa maraya miskini gaskiya da sauransu Allah ce in matukar mutum ya yi addinin addininsa ya bar musulunci Allah ce to ayyukansu masu kyau sun rushe a duniya da lahira kuma waɗannan su ne 'yan wuta masu zama a cikinta har abada hakanan ubangiji subhanahu wata'ala yake gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama don ya zama gargaɗi ga al'ummarsa ya ce haƙiƙa an yi maka wahayi kuma an yi ma waɗanda suka gabace ka wahayi cewa lalle tabbas idan za su yi shirka za ka yi shirka to lalle aikinka zai rushe kuma ka kasance cikin hasararru na gobe kiyama idan Allah zai gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan magana wane ne kuma zai kuɓuta idan ya je wa Allah subhanahu da shirka ashe kaga gyaran akida ya zama dole haka nan Allah subhanahu ya zana annabawa goma sha takwas a cikin suratul an'am Allah subhanahu da ƙarshe yake cewa zalika hudallahi yahdi bihi man sha'o min ibadi. wannan fashiriyar Allah ce da yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayansa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun da fa za su yi shirka su waɗannan annabawa to da abinda suka kasance suna aikatawa duka ya rushe sauraka ashe dole ne a gyara aqida Allah subhanahu wata'ala yana cewa waɗanda suka kafirta suka kafirta ayyukansu kasarabin biqi'a kamar kawalwalniya ce a wani guri mai faƙo wanda mai jin kishi zai rika hango ta daga nesa ya zacin ruwa ne har sai ya zo ya samu babu komai fayau wato haka za su yi ta aiki a duniya suna da tan abin kirki suke yi su ne taimakon marayu amma babu kyakkyawar aƙida su ne taimakon gajiyayyu su ne kai tallafi nan da can suna da tan abin da suke yi mai kyau ne za su samu sakamakonsa Allah ce sai sun zo ranar gobe kiyama su samu ba komai su samu ba komai kamar wanda mai gano ya daga nesa in ya gano ruwa zai zaci cewa eh, zai gano ta zai zaci cewa ruwa ne sai ya zo ya samu babu komai a nan kuma za su haɗu da ubangijinsu kuma ya cika musu hisabinsa Allah mai gaggawar hisabi ne haka nan a wani guri Allah subhanahu wata'ala yake cewa waɗanda suka kafa misalin waɗanda suka kafirce cewa ubangijinsu ayyukansu kamar toka ce wacce iska mai ƙarfi ta taso tokar da iska mai ƙarfi ta taso akan ta akwai abin da za ta bari la yaqdiruna mimma kasabu ala shay ba za su iya samun sakamakon duk abin da suka aikata ba Allah subhanahu wataala yace lalle Allah subhanahu zalika huwa ad-dalalul ba'id wannan shine bata mai nisa haka nan ubangiji subhanahu wataala yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muka nufi ayyukan da suka yi kowanne aiki muka sanya shi kura a baddaidaitawa hadisi ya tabbata a cikin sayo muslim daga Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu ke cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah ba zai zalunci bawan samumini da wani abu ba idan yayi aiki mai kyau a nan duniya to ubangiji subhanahu wataala zai saka masa a nan duniya kuma ya saka masa a lahira amma kafiri idan yayi kyakkyawar aiki a nan duniya sai Allah ya ciyar da shi a nan duniya shine sakamakon sa na duniya sannan a lahira ba shi da komai ashe kaga kyakkyawan aiki dole ya zanto an gina shi akan aqida mai kyau haka nan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha da take fadar wani bawan Allah a zamanin jahiliya da ya shahara da karamci da taimakawa marayu da gajiyayyu da karbar bakuncin baki daga ko ina gidansa kowane lokaci cike yake da baki girki ake kabaki daban-daban ana bawa masu bukata ya sada zumunci ya taimaka mabukata Aisha radiyallahu ta'ala anha take tunawa Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san shi cewa da shi Abdullah ibn Jud'an mutum ne da ka sani mai raya mai sada zumunci mai taimaka mabukata shin wannan zai amfane shi ranar gobe kiyama Annabi ya ce ya Aisha la ba zai amfane shi ba saboda bai taba daga hannu ya ce ya ubangiji ka gafarta min laifuka na ba ranar alkiyama ma'ana bai imani da ranar lahira ba shi kaga aqida kyakkyawa dole ne a kula da ita domin akan ta ne ake gina dukkan wasu ayyuka haka dole ne masu gyara su ba da himma wajen gyara wa mutane aqidar su haka nan abu na biyu aqida ita ce abinda annabawa suka kira dukkan al'ummun su kanta dukkan wani annabi da Allah ya aiko wani manzo da Allah ya aiko abinda yake kiran mutanansa akai da farko shine su bauta wa Allah shi kadai ba su da abin bauta da gaskiya sai shi Allah yana cewa hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo cewa ku bauta wa Allah kuma ku nisanci abin da ake bauta ba Allah ba haka nan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala ya ambaci annabi nuhu ya ambaci annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aib yake gaya mana kowanensu yana cewa ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghayruhu ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku dafa wani abin bauta da gaskiya sai shi haka Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa Allah subhanahu wata'ala na cewa ma arsalna min qablika min rasulin babu wani manzo da muka aiko gabanin ka face muna masa wahayi cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni don haka ku bauta mu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada labari kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mu annabawa ne mu annabawa kamar ɗan uba muke iyayenmu daban-daban iyayenmu mata daban-daban amma mu ɗaya yana nufin abin da gaba ɗaya suka yi kira zuwa gare shi shine tauhidi sana abu na uku da yake nuna maka muhimmancin tauhidi shi tauhidi shine wato aƙida mai kyau ita ce take tsara jinin mutum take tsara ainihin dukiyarsa Allah subhanahu wata'ala ya ambaci mushrikai da ake yaki da su annabi yake yaki da su yace da shi fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum in suka tuba suka bada zakka suka tsaye da sallah suka bada zakka to ka kyale su ma'ana yaki ya zo karshe matukar dai suka tsayar da sallah suka tuba suka bar shirka suka tsayar da sallah suka bada zakka haka na annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an umarce ni in yaƙi mutane ma'ana mutanen da suke yaƙata umirtu an uqatila an-nas ay alladhina yuqatilunani mutanen da suke yakata an umarce su in ci gaba da su, har sai sun yi shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah sun shaida ni manzon Allah ne Allah subhanahu wataala ya aiko ni sun tsaye da sallah sun bada zakka in suka yi haka to sun tsare rayukan sun tsare jinanansu sun tsare kuma dukiyoyin su da gare ni sai dai da haƙƙin musulunci kuma hisabinsu yana ga Allah subhanahu wataala haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa kamar yadda zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa jinin mutum musulmi da yake shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam manzansa ne baya halatta sai da ɗayan abu uku ya kasance wato wanda ya taba aure ne ko yana da aure yayi zina to wannan za a yi masa rajum ko kuma wanda ya kashe shi ma za a kashe shi ya kashe rai ba bisa haƙi ba za a kashe shi sai kuma wanda ya rinda ya bar addininsa ya bar al'ummarsa ta musulmi to shi ma wannan hukuncinsa hukuncin kisa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa barin addini addini shi yake tsare jinin mutum da dukiyarsa haka ne yana daga cikin abin da yake nuna maka muhimmancin gyara a cikin sha'anin aqida wato aqida ainihin ita ce take samarwa da mutane zaman lafiya zanto mutane aqidarsu tana da kyau sun san Allah sun san manzo sallallahu alaihi wasallama suna kiyaye dokokinsu to wannan shi zai sa a samu zaman lafiya Allah zai kawo zaman lafiya cikin al'umma amma matukar al'umma ta lalace aqidunsu suka lalace ya zama shirka da yan bori da da matsafa su suke ta cin karansu ba babbaka to babu shakka wannan al'umma ba ta samu ba ta samu zaman lafiya ba Allah subhanahu wataala yayi alkawari ga muminai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai cewa ubangiji zai ba su halifanci a bayan ƙasa zai kafa musu addininsu da ya zaɓa musu sannan kuma zai canza musu daga tsoro zuwa ainihin aminci haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa fa ayyul fariqain ahqqu bil am tsakanin mu musulmi da ku kafirai waye ya fi cancanta ya zauna lafiya Allah ya ba da ansa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulm wanda suka yi imani ba su gaura imaninsu da zalunci ba wato shirka ula'ika lahumul am waɗannan suke da aminci suke da kwanciyar hankali saboda dole ne sai an tsaye da aƙida an gyara ta to sannan za a samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin ƙasa sannan kyakkyawar aƙida ita ce take ainihin haɗa kan al'umma su zama abu ɗaya su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma in ya zanto aƙidunsu sun lalace kowa yana da tashi aƙidar da ta sha bamban ɗan uwansa sannan shirka ta yawa tsafe-tsafe suka yawa a cikin al'umma to babu yadda za a samu haɗin kai Allah subhanahu wataala ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa ya gaya wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da sauran al'ummar larabawa cewa ku tuna ni'imar Allah da ya muku lokacin da da kuke gaba da juna allafa baina qulubikum amma sai Allah ya zo ya hada tsakanin zukatanku kuka wayi gari ƴan uwan juna saboda ni'imar musulunci haka nan ubangiji subhanahu wataala yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi ya karfafe ka da nasararsa da mu'minai sannan ya hada tsakanin zukatansu law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim da zaka kashe dukiyar duniya gaba ɗaya ba zaka hada tsakanin zukatansu ba amma Allah ya hada tsakanin zukatansu domin Allah subhanahu wataala gagarawa daune mai hikima ashe kaga dole sai da kyakkyawar akida ake samu hadin kai wanda yake nuna cewa mafi girman fage da ya kamata masu gyara su ba da himma a kansa shine gyaran aƙidon al'umma akwai sauran fagage da ya wajaba masu gyara su lura da su wanda insha Allah a hudubobinmu na gaba za mu yi tsokaci a kansu Allah subhanahu ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu fitintinu da suka addabe mu Allah ya kawo mana saukin su Allah ya yi mana Allah ya dawo da zukatanmu zuwa ga gare shi Allah ya dawo da zukatanmu zuwa ga musulunci na ƙwarai ubangiji subhanahu ala ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya iya mana abin da ya fi mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya tausayi da rahama da jin kai a zukatan shugabanninmu ya sa musu tsoron haduwa da shira na gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala ya ba mu haƙuri da juriya bisa yi musu biyayya akan abin da bai saba wa Allah ba ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu damana mai albarka Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya shayar da ƙasa ya ciyar da ainihin mabukata ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu wato damanar da babu rusau a cikin ta babu mace-mace الله سبحانه وتعالى يبام أرزكي من أنفاني اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين